Radiyo VOH Hausa ki gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'a wajen yi gilashin da na shiga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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan tiharan Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na ku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko san sai kuma labarun duniya da dumi su. Daga nan kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Sai muryoyin masu saurare. abin da zai biyo baya kuwa shine shirin na na kisoshin rayuwa sannan kuma amsoshin fikihu sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu ga abdullahi salo tsina ɗauke da shirin nan na ko kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma ga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 2020 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan disamba a kafi annabi isa alaihi salam a garin bethlehem na palestine haihuwar annabi isa alaihi salam wata mu'jiza ce daga allah maɗaukakin sarki domin kuwa mahaifiyarsa maryam salam ba ta taɓa yin aure ba amma a cikin ikon allah a lokaci guda ta samu juna biyu ta kuma haifi annabi isa salam a duk wanda ranar inda mala'ika bisa umarnin allah maɗaukakin sarki ya hura mata ruhi a cikinta annabi isa salam ya fara nuna mu'jiza tun daga lokacin da aka haife shi yana jariri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba hakanan kuma annabi isa salam ya shida bani isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shirya da su zuwa ga tafarkin allah maɗaukakin sarki sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaya daga cikin manyan littafai na sako ga bil'adama wato littafin injila ya kuma sanya shi daga cikin manyan annabawa waɗanda ake kira da ulul azama a cikin alkur'ani mai tsarki rayuwar annabi isa alaihi salam tana cike da mu'jizoji waɗanda suka haɗa da rayu matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya allah Maɗaukin sarki ya ambaci haka a cikin alkur'ani mai girma babban sakon da annabi isa yake dauke da shi dai shine wanda ya sanar tun daga lokacin da aka haife shi yana jin jiri a cikin zanen goyo inda shira bani isra'ila cewa shi bawan allah ne kuma ya yi ishara da littafin linjila da allah maɗaukin sarki zai bashi kamar da kuma ya sanar da bani isra'ila cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi salam da ya yi tun yana jinjiri baya ga cewa suna wanke mahaifiyarsa maryam alaihi salam daga zargin da bani isra'ila suke mata a lokaci guda kuma yana kore abin da za su rika yin ikirari a kansa daga bisani daga ciki har da cewa shi dan allah ne inda ya fara buɗe baki cewa shi bawan allah ne sannan kuma manzon allah ne ba allah ba ko ɗansa kuma iko da rayuwarsa da rayuwar mahaifiyarsa baki ɗaya suna hannun allah maɗaukakin sarki ubangijin talikai mahalicin kowa da kowa sannan kuma allah maɗaukakin sarki bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shine abin da annabi isa alaihi zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan disamban shekara ta 1918 aka haifi tsohon shugaban kasa masar anwar sadat anwar sadat dai ya kasance soja ne kuma dan siyasa shine shugaban kasar masar na uku bayan da aka kauda tsarin sarauta a kasar ya karbi shugabancin kasar masar a ranar 15 ga watan oktoban shekara ta 1970 inda ya ci gaba da mulkin kasar har zuwa lokacin da wasu masu kishin addini suka bindige shi har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 sakamakon sulhu da yi da isra'ila wanda ake kira da sulhun camp david a kasar amurka jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a gya zama domin a ji labarin duniya da ne mushtaba adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu iran ta bayyana cewa falastinu ce kadai ta sani a matsayin ƙasa mai babban birni a Kudus. Ƙungiyar Boko Haram a Najeriya ta kashe mutane da dama da kona wata majami'a arewa maso gabashin ƙasar. Cutar corona ta kashe jagoran 'yan hamayyar ƙasar Mali Sama'ila Sise. Tolu sai ga zama domin aji cikakkun labarin duniyar. Iran ta bayyana cewa Falasɗini ce kaɗai ƙasar da ta sani a matsayin ƙasa mai babban birni a Kudus. mai baiwa shugaban majalisar shawarar musanci ta irin shawara akan harkokin ƙasa da ƙasa hussein amir abdullahiyan shine ya bayyana haka yana mai ƙara da cewa firaministan 'yan sahiyoniya benjamin netanyahu ya zo ƙarshe a siyasance kuma 'yan sahiyoniya ba su da wata rayuwa mai ɗorewa a cikin wannan yankin abdullahiyan ya bayyana hakan ne dai a lokacin da yake ganawa da jakadan kungiyar hamas a nan iran khalid aljudumi da kuma nasir abu sharif wanda shine jakadan kungiya ta jihadul islami ta Falasɗinu, sannan ya kada cewa haramtacce kasar isra'ila wani tsari ne na bogi har ila yau abdullahiyan ya mika gaisuwar shugaban majalisar shawarar musanci ta iran ɗin muhammad bakir kalibaf zuwa ga jagororin gwagwarmaya da al'ummar falasɗinu bugu da ƙari ɓangarorin biyu sun tattauna hanyar bunƙasa alaƙa a tsakaninsu da kuma halin da ake ciki a falasɗinu a wani sashe na tattaunawar Abdullahi. ya bayyana cewa iran ba ta yi furuci da wata ƙasa ba a falasɗinu sai ta falasɗinawa wacce kuma ƙudus ne babban birnin ta a nasu bangarorin jakadun kungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa sun dadda ci gaba da gwagwarmaya har zuwa 'yanto da dukkanin falasinu an kai wa ayarin motocin amurka a iraki hari tashar talbijin ɗin alamayadin ta ba da labarin cewa an kai wa ayarin sojojin na motocin amurka farmaki ne a yankin samawa da ke gundumar musanna a kudancin iraki majiyar tsaron iraki ta tabbatar da cewa harin da aka kai wa ayarin sojojin na amurka ya yi sanadin lalata ɗaya daga cikinsu a wani labarin daga iraki wani bom da aka dasa a gefen hanya ya lalata motar wani kamfani wanda ya kulla kwantaragi da sojojin amurka wani labarin daga iraki ya ambato majiyar tsaron kasar na cewa sojoji sun kai farmaki akan ɗaya daga cikin maboyar 'yan ta'adda na daesh tare da kame uku daga cikinsu da safiyar yau juma'a maje ta kara cewa harin da kuma kama 'yan ta'addar ya biyo bayan wani cikakken bayanin sirri ne dai da aka samu a kansu ƙungiyar boko haram a najeriya ta kashe mutane da dama da kuma ƙona wata majami'a a arewa maso gabashin ƙasar a jiya alhamis ne dai 'yan kungiyar ta boko haram suka kai hari a ƙauyen femi da ke jihar borno tare da ƙona wata majami'a da kuma yin awon gaba da wani malamin addinin kirista wani mayakin sa kai a yankin mai suna abuwaku kabu ya shaida wa manema labaru cewa 'yan boko haram ɗin sun kutsa cikin garin ne a jiya alhamis da dare inda suka fara harbe-harbe na kan mai uwa da wabi kabo ya kara da cewa akalla mutane bakwai ne dai maharan na boko haram suka kashe a lokacin sannan kuma suka kona gidaje goma a ilawo ya ce maharan sun yi awon gaba da malamin addinin kirista bayan da suka kone wata majami'a kuma sun sace magunguna da ke cikin ɗakin shan maganin ƙauyen sannan kuma suka cinna wa garin wuta wannan harin na kungiyar ta boko haram ya zo ne da ya sawo'i kaɗan bayan da hukumar 'yan sandan ciki ta dss ta sanar da cewa da akwai yiwuwar akai harin ta'addanci a daidai lokacin bukukuwan kirsimeti na mabiya addinin kirsa to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran cutar corona ta kashe jagoran 'yan hamayyar siyasar kasar mali sama'ila sise a yau juma'a ne dai aka sanar da mutuwar sama'ila sise a wani asibiti a kasar faransa bayan da cutar corona ta kama shi iyalan mamacin ne dai suka fadawa kamfanin dillancin labaran kasar faransa afp cewa jagoran 'yan hamayyar ya rasu yana ɗan shekaru 71 hide sama'ila sise ya kasance jagoran jam'iyyar hamayya wanda masu ɗauke da makamai suka yi garkuwa da shi a tsawon watanni shida bayan kama shi da suka yi lokacin da yake yakin neman zaɓe a ranar 25 ga watan maris a kusa da birnin timbuktu da ke arewa maso yammacin ƙasar an sake shi ne dai a cikin watan oktoba tare da wasu 'yan ƙasashen faransa da italiya da masu ikirarin jihadi suka yi garkuwa da su ta hanyar yin musayarsu da 'yan ta'adda biyu. makaman tsaron sama na ƙasar siriya sun kakkaɓo makamai masu linzami da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta harba a yankin huma majiyar tsaron ƙasar siriya ta shaida kamfanin dillancin labaran ƙasar sana cewa da asubahin yau juma'a ne haramtacce kasar isra'ila ta kai hare-hare a kan yankin misyaf da ke gundumar huma sai dai makaman tsaron samaniya ƙasar siriya sun kakkaɓo mafi yawancinsu maje ta ci gaba da cewa illar da hare-haren suka yi wa yankin ba su da yawa kuma ana ci gaba da tantance su tun da fari wata majiyar tsaro ta ambaci cewa an ga jiragen yakin haramtacce kasar ta isra'ila suna shawagi a ƙasa-ƙasa a samaniyar birnin beirut a ƙasar lebanon da kuma jab lubnan da kuma yankin matan tun bayan da ƙasar syria ta fada cikin yaƙi a shekara ta 2011 haramtacce ƙasar isra'ila take amfani da halin da ƙasar take ciki tana kai hare-hare daga lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan hare-haren na haramtacce ƙasar isra'ila kan haddasa asarar rayuka da kuma dukiya. to ƙarshen labarun duniyar kenan sauraro sai a gya zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo wani abu ne kan yadda matakan tsaro suka kasa shawo kan matsalolin da suke addabar arewacin Najeriya da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Sai a biyo mu hankali a cikin shirin. hakika tarayyar najeriya tana daga cikin sahu na gaba a tsakanin kasashen nahiyar afirka da suka fi cutuwa daga ayyukan ta'addanci inda tun a shekara ta 2003 kasar ta shiga fagen yaƙi da ƙungiyar boko haram inda a shekara ta 2009 rikici tsakanin gwamnatin kasar ta wancan lokaci da ƙungiyar ta fara yin kamari da ta kai ga halaka shugaban ƙungiyar muhammad yusuf a hannun jami'an tsaron kasar a raharan ƙungiyar boko haram tare da wuce gona gona da iri kan al'ummar najeriya sun ƙara yin kamari ne tun bayan da ƙungiyar ta boko haram ta shelanta haɗewarta da ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa wato da'ish ƙarƙashin jagorancin abubakar bagdadi a watan maris na shekara ta 2015 tare da yin a gare shi kuma tun daga wannan lokaci ayyukan wuce gona da iri na kungiyar boko haram ba su takaita da najeriya ba domin sun tsallaka kan iyaka har zuwa kasashen makwabta da suke yankin tafkin chadi misalin Niger, kamaru da chadi hukumomin tsaron najeriya sun ɗauki matakin ƙarfafa matakan tsaro da na soji da nufin fuskantar ƙarfin ƙungiyar boko haram kuma mahukuntan najeriya sun shelanta ware makudan kuɗaɗe a fagen ƙarfafa ɓangaren tsaro da na ayyukan soja a ƙasar da nufin samun ƙarfin gwiwar ƙalubalantar ƙungiyar boko haram cibiyar nazarin tsaro ta institute for security studies iss a takaice da ke birnin pretoria na ƙasar afirka ta kudu ta jaddada cewa yawan makudan kuɗaɗen da aka ware kan harkar tsaro da na soji domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a najeriya daga shekara ta 2010 zuwa 2017 ya kai naira tiriliyan bakwai da dugu shida wato kusan kuɗi dalar amurka biliyan ashirin), amma duk da ware irin wannan makudan kuɗaɗe a fagen tsaro da na soji a najeriya babu wani tasirin da yaƙi da ayyukan ta'addanci suka yi a ƙasar kuma matakan da jami'an tsaron ƙasar ke ɗauka ba su canza komai ba a fagen dakatar da irin munanan hare-haren wuce gona da iri da ƙungiyar boko haram ke kaiwa kan al'umma a sassa daban-daban na yankin arewacin ƙasar sakamakon haka lissafin ta'addancin duniya na shekara ta 2019 wato global terrorism index ya fayyace cewa najeriya ita ce ƙasa ta uku cikin jerin ƙasashen duniya kuma ta ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar afirka da suka fi fuskantar hare-haren ta'addanci kuma ayyukan ta'addancin suke barazana ga tsaron ƙasarta da zaman lafiyarta Wata ƙididdiga tana nuni da cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon bullar ayyukan ta'addancin ƙungiyar Boko Haram a Najeriya tun a shekara ta 2003 ya kai fiye da dubu talatin tare da raba wasu kimanin miliyan biyu da dubu arba'in da muhallinsu wasu daga cikin masu fashin baki suna bayyana cewa raunin hanyoyin gudanar da leƙen asiri yana daga cikin dalilan rashin samun nasarar yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram a Najeriya. najeriya da ma yankin tafkin chadi saboda idan akwai karfin hanyoyin gudanar da ayyukan leƙen asiri kan kungiyar to lalle da a cikin sauƙi gwamnatocin kasashen yankin tafkin chadi za su samu sauƙin murkushe kungiyar tare da kawo ta cikin ɗan gajeren lokaci kamar yadda hanyoyin leƙen asirin jami'an najeriya suka gaza wajen tantance karfin kungiyar boko haram inda jami'an tsaron ƙasar suka yi zaton da zarar sun kashe shugaban kungiyar muhammad yusuf to kenan kungiyar ta zo ƙarshe amma abin da ya biyo baya ya tabbatar da sabanin irin wannan gajeren tunani inda kungiyar boko haram ta zafafa kaddamar da hare-haren ta'addanci a sassan jihohin yankin arewa maso gabas lamarin da ya wurga al'umma cikin tsoro da fargaba mutum idan ya fice daga gidansa bayi zaton zai dawo saboda tsananin tsoron bullar ayyukan ta'addanci sakamakon haka tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan a shekara ta 2013 ya sanar da dokar ta ɓaci a wasu jihohin arewa misalin borno adamawa da yobe tare da ɗaukar matakan ƙaddamar da jerin hare-hare kan sansanonin ƙungiyar boko haram sai dai a wancan lokaci ƙoƙarin shugaba jonathan bai cimma nasara ba sakamakon yadda ayyukan ta'addancin ƙungiyar boko haram ya ƙara yawaita tare da wurga al'ummar arewacin najeriya cikin halin tsoro hakika al'ummar al'ummar arewacin najeriya sun lashi takwabin ganin bayan gwamnatin goodluck jonathan tare da musanyata da nufin ganin an samu canji a yankin su inda a zaben shekara ta 2015 suka fito kwansu da kwarkwatan su suka zaɓi muhammadu buhari a lokacin da yake dan adawa ya yi ta ɗora alhakin gazawar tsaro kan gwamnati na wannan lokaci kuma tabbas al'ummar arewacin najeriya sun zaci da zarar muhammadu buhari ya ɗara kan karagar shugabancin ƙasar to za su su yi kwana da matsalar tsaro kuma tabbas kungiyar boko haram za ta zo ƙarshe tabbas a farkon matakin da gwamnatin muhammadu buhari ta ɗauka kan harkar tsaro a yankin arewacin najeriya ya gwada lalle al'ummar arewa za su mance da tsananin azabar da suka shiga na rashin tsaro da kwana cikin fargabar fuskantar hare-haren ta'addanci inda a matakin farko gwamnatin buhari ta ƙara yawan kuɗaɗen da ake warewa a harkar tsaro a ƙasar tare da canza manyan jami'an rundunonin tsaron ƙasa gami da ɗage hedkwatan soji daga abuja zuwa maiduguri guri tabbas a farkon lamari an samu wasu 'yan nasarori na dakile ayyukan ta'addancin kungiyar boko haram tare da hana kai hare-haren bama-bamai a wasu jihohin arewacin kasar amma lamarin bai ɗauki lokaci ba sai ayyukan ta'addanci a kasar musamman a yankin arewa ya canza salo tun bayan sace ɗaliban makarantar sakandare na garin chibok da ke jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya a ranar 15 ga watan afrilun shekara ta 2014 da 'yan kungiyar boko haram suka yi inda mayakan kungiyar suka kwashe ɗalibai mata 276 kuma labari ya watsu a duniya tare da jerin tofin alatsi ne kan wannan mummunar ɗabi'a sannan a ranar 19 ga watan fabrairun shekara ta 2018 mayakan kungiyar boko haram sun sake kai hari kan makarantar 'yan mata ta garin dabci da ke karamar hukumar yunusari a jihar yobe inda suka sace ɗalibai mata 110 bayan nan wannan mummunar ɗabi'a ta canza sabon salo inda aka fara samun wasu gungun mutane dauke da manyan makamai a shiyar arewa maso yamma suna sace mutane tare da tsare su a dazuka suna neman kuɗin fansa ko kuma su aiwatar da kisan gilla kansu wannan mummunar ɗabi'a ta sace mutane domin neman kuɗin fansa ya rikide zuwa wata babbar sana'a da mutane marasa ruhin ɗan adamtaka suka runguma a najeriya musamman yadda makusantan mutum za su haɗa baki da irin waɗannan miyagu su sace ɗan uwansu domin samun kuɗin fansa kuma kuma babban hasara ita ce yadda 'yan bindigan suke karɓar makudan kuɗaɗe amma sai su ba da wani ɗan kuɗi kaɗan ga irin mutanen da suka ingizo su zuwa sace 'yan uwansu kamar yadda mafi yawan barayin da suke aikin sace mutane da aka kama suke yin furuci da haka a mafi yawan ayyukan da suke gudanarwa na rashin ɗan adamtaka misalin sace mutane ta hanyar kai farmaki gari ko ƙauye ko kuma kan hanya kuɗaɗe kaɗan suke samu daga manyansu. inda a cikin lokacin lokaci kaɗan kudaden za su kare musamman ta hanyar asha misalin shaye-shayen magan kwayoyi harkar mata da caca sakamakon ganin yadda wannan mummunar ɗabi'a ta sace mutane ta zama ruwan dare gama duniya a shiyar arewacin najeriya kuma babban abin mamaki shine yadda barayin mutane suke zuwa cikin tawaga akan babura kuma su kwashe tsawon lokaci suna kai farmaki kan gari ko ƙauye ko kuma samami a birni har su gama su tafi babu wani ɗauki da ke zuwa daga jami'an tsaro en casar. wannan lamari ya wurga al'ummar arewacin kasar cikin wani sabon babban damuwa ta tsoro da fargaba da rashin nutsuwa yadda mutum bayu kwana cikin gidansa cikin kwanciyar hankali saboda yana tsoron farmakin 'yan bindiga da za su kawo domin ɗaukarsa da nufin neman kuɗin fansa daga cikin mahukuntan najeriya da suka fi nuna tsananin damuwa kan irin mummunan halin da harkar tsaro ta fada ciki a ƙasar tare da nuna jimami da alhininsa a fili kan abubuwan da suke faruwa akwai gwamnan jihar borno farfesa baba gani zulum inda ya fito fili ya bayyana cewar jami'an tsaron najeriya sun gaza wajen kare al'ummar ƙasa kuma wannan babban abin takaici ne kamar yadda ya furuci da cewa al'ummar mu suna cikin halin tsaka mai wuya ko dai su zauna a gida yunwa ta kashe su ko kuma su fito gona cikin hatsari 'yan ta'adda su kashe su a halin yanzu matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa ta shiga wani sabon salo yadda barayin mutane suke kai farmaki kan makarantu domin yin awon gaba da ɗalibai babu bambanci tsakanin manyan makarantu da ƙanana inda a baya-bayan nan suka sace ɗaliban makarantar sakandare a ƙaramar hukumar kankara da ke jihar katsina da sace 'yan makarantar islamiyya a garin dume da ke jihar inda hakan ya tilasta wa mahukuntan wasu jihohin arewa ɗaukan matakan rufe makarantun sakandare na kwana to amma har zuwa yaushe wannan ita ce alamar tambayar da take yawo a cikin kwakwalen al'ummar arewacin najeriya Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. kuma shirin nan ne na ƙasoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rustin na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce fatahin makka wato cin garin makka da yaƙi wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi yaƙi wanda ba a zubar da jini ba bayan da kabilun Qurayshawa suka saɓawa alkawulan da suka ɗauka a yarjejeniyar sulhu biya wanda suka kulla tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta shida bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuduri aniyar kwace garin Makka daga hannunsu akwai kabilu guda biyu wato Khuzan za'a da kuma bani bakr wata farkon tana kawance da musulmi a yayin da ta biyu kuma take kawance da mushrikan makka a nan sai rikici ya barke a tsakaninsu sai Qurayshawa suka taimakawa Bani Bakar suka kashe wasu mutane daga cikin kabilar huza wacce take ƙawance da musulmi. wanda kuma hakan ya saba yarjejeniyar sulhun hudaybiya abu sufyan shugaban ƙurashawa na lokacin ya fahimci haka ya kuma je garin madina yana neman gabatar da uzurinsa ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda bai amince da shi ba don haka ya koma makka bai san abin da zai faru ba a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya kuduri anniyar yakar shawa a wannan karon yana son ya yi musu bazata don haka ya ɓoye lamarin sai ya aika wa kabilun laraba waɗanda suka musulunta a gewayen madina da kuma nesa da madina ya aike masu da sako inda ya ce da su duk wanda ya yi imani da allah da ranar lahira watan ramadana ya yi masa a madina ya roƙi allah ya ɓoye wa ƙureshawa shirin nasa sai dai an sami wani mutum wanda ake kira khatib bin abi balta'ata wanda ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata wacce za ta je makka inda a ciki ya faɗa masu shirin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma allah ta'ala ya fallasa shi ya faɗa wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan shirin inda ya aiki aliyu da abi talib alaihi salam tare da wasu mutane biyu suka bi ta har suka same ta kafin ta isa makka suka dawo da ita madina tare da wasikar da Khatib ya rubuta. Don haka a cikin watan Ramadana na shekara takwas bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara mayaka wanda su ya kusan dubu goma ya kuma kama hanyar Makka. Wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an yi fatahin Makka ne a ranar ashirin ga watan Ramadan na shekara ta takwas wasu kuma suka ce goma ga watan Ramadana ne. a lokacin da ya isa wajen birnin makka da dare sai ya sa aka kunna wuta a wurare daban-daban wa'anda wasu malaman sun ce ya kai har wurare dubu sannan kamar yadda suka saba shugabannin ƙurayshawa wanda suka hada da abu sufyan da abbas baffan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun fito bayan gari a cikin dare don samun labarin wajen gari sai suka fada cikin rundunar musulmi aka kama su aka kai su gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da farko da farko Wasu suna tsammanin kabilar gadafan ce ta kawo masu hari daga baya suka gano cewa ai musulmi ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk suka musulunta amma Abu Sufyan ya ki amincewa da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya tabbatar da cewa idan bai yi hakan ba za a kashe shi don laifukan da ya aikata musulmi a baya a lokacin da gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada tuta ga Sa'ad bin Ubada ɗaya daga cikin sabansa daga cikin cikin shugabannin ansar amma sa'ad da ya zo wucewa ta inda abu sufiyan yake yana cewa yau rana ce ta zubar da jini yau rana ce wacce allah zai wulakanta ƙurashawa a lokacin da wannan maganan ta kai kunnen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ali na abi talib alaihi salam ya karbi tutan daga sa'ad ya rika faɗan cewa yau rana ce ta jinƙai yau rana ce wace allah zai ɗaukaka ƙurashawa da musulunci rundunar musulmi ta shiga birnin makka ta kofofi daban-daban inda dukkaninsu suka haɗu a tsakiyar garin wato a akaba saboda kwadaitar da su shiga musulunci manzon Allah ya ce a shelanta cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira kuma duk wanda ya je ɗakin kaba shi ma ya tsira bayan ya kwace iko da garin sai ya buƙaci a rusa dukkanin gumaka da suke cikin ɗakin kaba sannan ya ce wa Aliyu da Abi Talib ya hau kan kafaɗarsa ya je saman ɗakin kaba ya sauko da dukkanin gumakan da suke kan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa da kansa ya rusa wasu gumakan tare da sandarsa haka kuma ya aika a rusa manya-manyan gumakan da suke wajen makka a lokacin ne aka saukar da aya da ke cikin suratul isra wacce take cewa kuma ka ce gaskiya ta zo ƙarya ta lalace lalle ne ƙarya ta kasance lalatacciya cikin suratul isra'i aya ta 81 bayan haka ya tara ƙurayshawa a haramin kaba ya yi musu jawabi inda a ciki yake cewa me kuke zaton zan yi mako sai suka amsa da cewa dan uwa dan dan uwa sai alheri sai ya ce da su a yau zan ce mako kamar yadda dan na annabi yusuf salam ya ce wa ‘yan uwansa babu laifi a gare ku a yau don haka ku tafi ku ‘yantattu ne wannan ya sa mafi yawansu suka musulunta sai dai daga cikinsu akwai wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce a kashe su ko da suna rike da rigar ɗakin kaba ne don irin laifukan da suka aikata an kashe wasu daga cikinsu amma wasu sun sami afuwarsa daga baya masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda tahir amin raji zai gabatar to sai kuma amsoshin fiqhu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu kuma cikin yarda Allah muke ƙoƙarin ganin cewa mun ba ku amsa bisa tambayoyin da kuka yi kamar yadda na taɓa yin tsokaci a kan cewa tambayoyin da za ku kuke aikowa za ku iya mana bayani ku ce kuna son amsar su a bisa mazahaba kaza misali a ce malikiya ko shafi'iya ko kuma dai duk wata mazahaba da mutum yake so in ko mutum bai faɗi haka ba to tambayan za mu ba shi amsa ne bisa mazhaban jafariya bisa yadda al'amuran suke tafiya to yau akwai wani ban allah da ya rubuto wata tambaya mu gani na to na ta neman na ga ko da suna amma bai sa sunansa ba amma dai abin da yake cewa shine assalamu alaikum gafarta malam ni na ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibanka wani lokaci na taɓa samun zama tare da kai na fahimci wasu abubuwa na fikihu to amma yanzu na da tambayoyi ne guda biyu ɗaya ta shafi azumi ɗaya kuma ta shafi sallah tambaya ta ta farko ita ce shin idan mutum yana da azumi a wuyansa wato kenan akwai azumi na wajibi wanda ake binsa bashi bai aiwatar da shi ba zai iya karɓan wani azumi wanda za a biya shi ya yi wa wani to tambaya ta biyu kuma ita ce a wani zama da aka taɓa yi to akwai a wani zama da aka taɓa yi ka taɓa yin wasu bayani dangane da ramuwar sallah wato ƙada'i na sallah inda ka nuna cewa sallah asuba matuƙar rana ta fito ba lallai ne mutum ya yi gaggawan rama ta ba zai ma iya ci gaba da bacci in ya so bayan ya yi sallah a zahar sai ya rama sallah asuba to wannan al'amarin ya yake dalla-dalla to masha Allah to shi wannan ban Allah ko da yake da ya ce mun taba zama tare da shi wani lokaci can amma bai faɗi sunansa ba eh, to tambayan mun dai mu ba za mu tsaya sharhi mai tsaho ba bari mu ji ko kuma mu binciki amsar tambayoyin da ya na farko ya yi zancen azumi azumi lallai zai iya yiwuwa misali wani abu ya bujiro mutum azumin ramadan wani azumi dai da yake wuyansa na wajibi bai iya aiwatar da shi a lokacin da ya cancanta ya aiwatar da shi ba ana bin sa bashin wannan azunzumi ko kwana daya uku wata sati sati biyu wato dai ana bin mutum bashi na azumi to amma kuma sai ga wani ya zo da azumi wanda ake ce masa istijari kenan yake so ya nuna wanda ake neman wanda zai yi wannan azumin a biya shi lada a ɗauke shi a matsayin an haye shi an ɗauki hayansa ya zo ya azumi wa wani domin a biya shi to shin tambayar tasa a nan shine mutum zai iya bayan ana binsa bashin azumi akwai azumi a wuyansa bai yi ba amma ya je ya karɓi eh, azumi na lada domin ya samu kuɗi tambayar tasa kenan to idan muka dubi yadda mafi yawa daga ainihin malaman fiƙo na jafariya tunda shi dai Eh, ko da yake nuna mana shi dan jafariya bane ko bai ci da mu fatawan da yake nema ko amsar da yake nema ta zama a wani mazhaba ba to saboda haka bisa jafariya malaman fikihu na jafariya mafi mashhuri a cikin al'amuransu dangane da wannan shine cewa idan ana bin ka bashin azumi wanda yake wuyanka wannan bashin da ake bin na azumi ba ainihin wajibi ne a ce dolan dole sai ka fara aiwatar da shi ka biya ka sauke wannan bashi din kafin kuma ka je ka yi wani azumin na neman a biya ka lada ba a' za ka iya ana bin ka bashin azumi na sati ko sati biyu amma kuma ka je ka karbi haya ko kuma a ɗauke ka haya na ka yi wani azumi a biya ka lada na wajen sati ko sati biyu shi ma ko ma fiye da haka wannan baya hana wannan shine abin da fatuwan mafi yawa daga cikin malaman jafariya ko kuma ma za a ce gaba ɗaya fatuwan man jafariya akan haka ta tafi cewa wannan baya hana wancan za ka iya zuwa ka je ka yi azumi na a biya ka kuɗi ka karɓi ɗin kuɗinka ka sa su aljihu ka yi bukatunka kuma ka yi azumin da aka ainihin biya ka domin ka yi bayan ka gama wannan azumi na neman lada na neman kuɗi kai zance ka karɓi kuɗinka ka canke kuɗinka to daga baya kuma sai ka je wancan azumin da ake bin ka bashi sai ka je shi kuma ka biya wannan azumin da ake bin ka bashi wannan ita ce mafi girman fatuwa da kuma abin da fikihun ja'fariya ya gino akai insha Allah to amma dangane da tambayar ka ta biyu na cewa sallah asuba musamman samari da 'yan mata da dama waɗansu za a yi ta bacci a shari bacci sai rana ta fito karfe takwas wani lokacin tara ma mutum bai tashi ya sallah asuba ba to ka ce akwai wani lokacin da na taɓa yin wani bayani cewa ba lalle ne mutum ya yi gaggawa ya yi wannan ramuwar wannan sallah ta asuba ba zai iya jinkirtawa har zuwa azahar bayan ya yi sallah azahar sai ya ainihin rama gaskiya ne wannan abin da ka faɗa bisa fikihu na ja'afariya al'amari na duk wata sallah da za a iya cewa ta zama ƙaza'i in dai sallah ta koma ta zama ƙaza'i to wannan lokacin da za ka rama ta lokacin ya zama muwassa'i ne lokaci ne mai yalwa ba lokaci ne dayyik wanda za ka yi gaggawan dole ka yi wannan ramuwan sallah din kafin sallah azhar ta zo a'a babu wannan matukan kai wannan sakacin bacci ya share maka aka ce har alfijir ya fito baka tashi kai sallah ba har rana ta keto baka tashi kai sallah asuba ba to bayan rana ta keto to gaggawa kuma me za ka yi wannan dai sallan ba a da'i ba yanzu ta zame maka ƙada'i shi kuma kazain sallah yana nan a wuyanka daga wannan lokacin har zuwa ka koma zuwa ranar kiyama tana nan a wuyanka babu wani zancen ka yi gaggawa ka ce wai sai ka rama ta cikin gaggawa ka tashi burburbur karfe tara na rana na safe wace irin sallah asuba za ka yi cikin gaggawa kana ita ba a da'i ba ce ta zama kazai babu bambanci ka yi ta a wannan lokacin ko ka jinkirta ta sai bayan ka yi sallah azhar ko ka jinkirta ta ma sai ka shegari ma wato ka shegari ko kuma ka batta ma sai bayan sati ka rama ba wani bambanci saboda dai ko mai kai dai sunan ta kaza'i kuma lokacin kaza'i muwassa'i ne wato lokaci ne mai yalwa wannan shine abin da malaman fiqhu suke bayani dangane da ramuwan sallah asuba saboda haka zancen gaggawan a rama sallah asuba cikin gaggawa bayan mutum ya san rana ta fito shi sa ina jin in ma kai da yake gaci akwai wani bayani da na taɓa yi ba kamar faɗi lokacin ba to bari ma sake maimaitawa ni har ma na ce idan mutum ya kai ya ga cewa rana ta keto ya tashi ya buɗe idonsa ya ga rana ta keto to zancen ya wani gaggawar rama sallah ma bata taso ba za ma ka iya jan bargonka kurin ka ci gaba da baccinka saboda a wannan lokacin ko ka yi a wannan lokacin karfe 8 ko tara na safe wanda tabbas rana ta keto ko kuma ka bari ma wasu malaman matuwa cewa suka yi ya ma fi inganci ya fi zama ka fi samun kwanciyar hankali ka bari ma sai ka yi sallah zahar ka yi sallah zahar ɗinka normal ka kuma yi la'asar ɗinka ita ma ka idar sannan sai ka ce to yanzu tun da dama ban yi asubahi ba to bari na yi ramuwan asubahi yanzu sai da ka yi azahar fa saboda in lokacin azahar ya zo lokacin da sallah ta shigo ita ake fara yi ba a ramar wacce ta ma ta riga sallar asuba ta riga ta wuce so in azahar ta zo ba za ka ce bari kafin kai azahar sai ka yi sallan asubahin nan da ta wuce maka ta zama kaza a wuyanka ba a'a tunda yanzu lokaci ne na azahar sai ka fara yin azahar sannan ma bayan ka yi azahar sai ka yi la'asar sannan in ka idar da su sai ka ce to tunda dai akwai sallah asubahi a wuyana to yanzu kuma bari na yi kazain sallah asubahi a wannan lokacin za ka yi ta kuma ka yi karatunka a fili tunda ai ramuwa kake na wata sallah wacce karatunta a fili ake sunanta sallah asuba wannan shine abin da yake gudana zuba da zancen gaggawan mutum ya yi burburbur ya tashi karfe 8 ko 9 na safe ya ce zai yi sallah asuba cikin gaggawa zancen gaggawa bai tashi ba tunda dai lokacin qada'i muwassa'i ne saboda haka babu zancen gaggawa wannan shine abin da na faɗa a wancan lokacin kuma gashi na sake maimaitawa saboda haka na fata an fahimci ainihin tambayar tasa da nima kuma abin da na bayyana to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe duniyarmu a yau duniyarmu a yau.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 zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sudan ta kudu da hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewar kusan kashi 60 cikin 100 na mutanen sudan ta kudu za su yi fama da yunwa a tsakiyar shekara mai kamawa kamfanin dillancin labaran faransa ya habarta cewa gwamnatin sudan ta kudu da hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa cewa ƙananan yara da yawan su ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a yankin gabashin ƙasar suna fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki sakamakon dukkanin tashe-tashen hankula da suke addabar yankin isa arwan shugaban ofishin kididdiga na ƙasar sudan ta kudu a kididdigan ƙarshe da ya gabatar kan matsalar yunwa a ƙasar sudan ta kudu ya bayyana cewa matakan samun wadatar abinci da samun abinci mai gina jiki suna fuskantar matsala a ƙasar sudan ta kudu dangane da matsalar tashe-tashen hankula matsalar cutar corona taɓarɓarewar tattalin arziki matsalar farin ɗango da rashin isar da kayayyakin agaji zuwa yankunan da suke buƙatar tallafin gaggawa gaggawa isa arwan ya bayyana cewa waɗannan tarin matsaloli sun ƙara janyo taɓarɓarewar matsalolin samun abinci musamman mai gina jiki kuma tashe-tashen hankula suna ci gaba da tilastawa jama'a yin ƙaura daga muhallinsu kamar yadda ko da jama'a sun noma abinci ba a samun amfani mai kyau sakamakon matsalar ambaliyar ruwa da masifar farin ɗango da suke barnata kayan gona rahotanni suna bayyana cewa mutane kimanin miliyan biyar da dubu ɗari takwas ne za su fuskanci matsalar karancin abinci tun daga wannan wata na Disamba na shekara ta 2020 zuwa watan Maris na shekara ta 2021. Hakanan akwai yiwuwar adadin mutanen da masifar ta karancin abinci za ta shafa su kai mutane miliyan bakwai da a watan Yuli. lamarin da zai kai jimilar fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen da suke kasar sudan ta kudu wakena wilka mataimakin darakta a hukumar abinci ta majalisar Dinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya bayyana cewar wannan shine adadi mafi yawa na mutanen da suke fuskantar barazanar matsalar karancin abinci ko rashin samun abinci mai gina jiki a sudan ta kudu tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai a shekara ta 2011 a nashi bangaren wakilin babban sakataren majalisar Dinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mark lowcock ya yi gargaɗi kan hatsarin yunwa da ke tunkarar yankunan kasar sudan ta kudu musamman yankunan da suke fuskantar tashe-tashen hankula baya ga masifar cutar annobar corona da ambaliyar ruwa da suke addabar kasar a wannan shekara a cewar kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa mutane miliyan shida da dubu ɗari biyar wato fiye da rabin al'ummar sudan ta kudu sun shiga cikin matsalar rashin abinci mai tsanani a lokacin yunwar shekara-shekara a 'yan watannin da suka gabata kuma masifar cutar corona ta ƙara munanta yanayin da haka ya ta gayyara mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kuma mafi yawansu daga yankunan da suke karkara zuwa wasu birane hakanan wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jinkan ɗan adam mike lowcock ya kaɗa ƙararrawar gargaɗi a jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a ƙasar sudan ta kudu inda ke fayyace cewar masifar yunwa tana barazana ga yankunan da suke fama da tashe-tashen hankula a ƙasar lamarin da a halin da ake ciki al'ummar jihar jogland da yankunan da suke gundumar fibo yaƙi ya tarwatsa su lamarin da ya janyo babu yadda mutane za su rayu cikin aminci a yankunan sakamakon haka Ala alatilas suka tsere daga yankunan lamarin da ya janyo karancin aikin noma a waɗannan manyan yankuna Mike Lowcock ya ƙara da cewa a wannan shekara da muke ciki akwai mutane da yawan su ya kai miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da suke buƙatar tallafin jin kan ɗan adam a sudan ta kudu lamarin da ya yi kama da abin da ya faru a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a lokacin da aka yi gargaɗin bullar masifar yunwa a yankunan ƙasar a bangare guda kuma akwai yankunan da kananan yara kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a ƙasar sudan ta kudu inda wannan shine ƙididdiga mafi muni a tsawon shekaru hudu da suka gabata mike lokok yana mai fayyace cewar hakika kashi goma cikin ɗari na al'ummar sudan ta kudu musamman daga sahun ƙananan yara suna fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki kafin su kai shekara biyar a duniya lamarin da ke barazana ga lafiyarsu ta jiki da ta ruhi a gefe guda kuma tashe-tashen hankula a wannan shekara a sudan ta kudu sun janyo hasarar rayukan ɗaruruwan mutane tare da raba wasu dubbai da muhallinsu da aka kiyasta cewa sun kai dubu ɗari da hamsin da bakwai baya ga sace mata da ƙananan yara masu yawa duk da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekara ta biyu da goma sha takwas tare da samun damar gudanar da ayyukan jin kai a sassa sassan kasar da ta kai ga dawowar 'yan gudun hijira kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya muhallinsu amma duk da haka akwai wasu kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da suke ci gaba da gudun hijira a cikin sassan kasar yayin da yawan 'yan gudun hijira da suke wajen kasar ta sudan ta kudu suka kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu misali a kasashen habasha sudan da uganda a bayaninsa shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar sudan ta kudu wato wato unimis david shiara ya bayyana cewa a jihar jaglen kadai tashe-tashen hankula sun rashe rayukan mutane 600 a cikin watanni shida kacal tare da sace mata da kananan yara kuma tashe-tashen hankulan sun raba dubban mutane da muhallinsu baya ga kone-kone da wawushe dukiyoyi na al'umma a cewar kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a cikin wannan shekara kawai an kashe ma'aikatan ba da agaji bakwai sakamakon haka aka kwashe ma'aikata ɗari da 144 daga yankunan da suke aiki saboda barazanar tsaro da suke fuskanta kuma an kai farmaki kan kayayyakin jin kan dan adam domin wawushe su har sau goma sha bakwai lamarin da ya tilastawa cibiyoyin ba da agaji a harkar lafiya dakatar da ayyukan su tare da rufe wuraren gabatar da ayyukan jin kan kamar yadda matsalar ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar bullar matsalar noman abinci a kasar sudan ta kudu inda tsawon shekaru biyu da aka samu bullar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar suka janyo matsalar noman abinci da haka ya haifar da karancinsa gami da rashin samun abinci mai gina jiki baya ga tilasta wa mutane kauracewa su kuma kididdiga ta fahimta cewar mutane kimanin miliyan biyu ne masifar ta shafa a shekarar da ta gabata yayin da ambaliyar ruwa ta fara kunno kai tun a farkon lokacin damunar bana a wannan shekara inda a halin yanzu mutane fiye da rabin miliyan ne ambaliyar ruwa ta ritsa da su kuma akwai tsoron kada masifar ta wuce haka musamman a tsakiyar damuna kafin ƙarshen shekara a fagen harkokin siyasa domin bankasa ci gaban ƙasa a Sudan ta Kudu. Shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar Sudan ta Kudu (UNIMIS) David Shiara ya bayyana cewa a fagen siyasa da tsaron ƙasa an samu ci gaba a wasu ɓangarori yayin da aka samu bullar koma baya a wasu ɓangarorin na daban yana mai fayyace cewar daga watan Janairun wannan shekara ta 2020 zuwa watan Yuli rundunarsa ta UNIMIS ta tabbatar da bullar rikice-rikice a wasu yankuna da ba su shafi dukkanin kasar ba har sau 575 inda aka samu nimkuwar tashe-tashen hankula sau da dama idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata david shiara yana mai bayyana cewa a bangaren ci gaban da aka samu shine lalle gwamnatin rikon kwaryar kasar tana gudanar da ayyukanta kamar yadda suka dace a fagen kyautata wa jama'a da gudanar da ma'aikatun gwamnati kamar yadda naɗin gwamnoni a jihohin kasar ya rage kaifin tashe-tashen hankula a yankunan jihohin sai dai kawai Benue a jihar Ofa Nile mai fama da tashe-tashen hankula a tsawon tarihi inda a halin yanzu ta takaddama ta kunno kai kan shirin gwamnatin kasar na nada dan takarar gwamna daga bangaren adawa sakamakon kasancewarsa mafi soyuwa tsakanin al'ummar jihar. David Shiara ya bayyana takaicinsa kan yadda wasu yankuna a kasar ba su samun ci gaba cikin hanzari kuma har yanzu zaman majalisar ministocin kasar baya gudana cikin tsari kamar yadda al'ummar Sudan ta kudu take ke bukatar ganin ana gudanar da aiki kafada da kafada tsakanin shugaban ƙasa da mataimakinsa da nufin ci gaban ƙasa kuma karin abin bakin ciki shine babu wani matakin da mahukuntan sudan ta kudu suka ɗauka na gudanar da gyara a harkar tsaron ƙasarsu. su a nashi bangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mike lowcock ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa yana kan kwamitin tsaro ya gabatar da nashi tallafin domin ganin an samu mafita a ƙasar ta ta hanyar matakan siyasa domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula kuma ƙasar sudan ta kudu tana buƙatar wanzuwar matakan siyasa da tsaro da za su maye gurbin tashe-tashen hankula da suka ɗauki tsawon lokaci shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da sulhu a sudan ta kudu ta unimis david shiyara ya yi nuni da cewa rundunarsa ta unimis tana gabatar da tallafi a fagen siyasa da hanyoyin wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar jogland mai fama da tashe-tashen hankula ciki ciki har da tura dakarunta domin sanya ido kan harkokin rayuwa a yankunan jihar tare da sa hannun jami'an 'yan sanda da nufin kare cibiyoyin gwamnati da sauran wurare masu amfani a fagen rayuwar al'umma har ila yau matsaloli a harkokin tattalin arziki a kasar sudan ta kudu suna daga cikin dalilan koma bayan kasar musamman sakamakon faduwar farashin man fetur a duniya rashin ci gaba da gurfanar da manyan jami'ai a gaban majalisar kasa domin jin bahasin yadda suke gudanar da harkokin ma'aikatansu su musamman cibiyoyin kuɗin ƙasar matsalar rashin biyan albashin ma'aikata a kan lokaci tashin farashin kayayyakin masarufi lamarin da ke zama ƙarin matsin lamba kan gwamnati da iyalan da suke faɗi tashi a fagen rayuwa david shiyara ya kara da cewa ɓangarorin ƙasashen waje suna ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar sudan ta kudu ta hanyar tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar kamar yadda ake samun ɓangaren da ke gabatar da makamai da dabarun soji ga rundunar sojin sudan ta kudu da nufin juya akalarta al'amuran da suke matsayin barazana ga tsaron ƙasa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 kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng www.hausatv.ng/radio sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh